إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه yanwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu da farko <clears throat> muna farawa da jaddada godiyarmu ga Allah tabaraka ta'ala wanda ya faɗi rayuwarmu ta kawo wannan rana ta lahadi sha hudu ga watan biyu watan safar hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa wa sallam daga birnin Makka zuwa birnin Madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya, yau ita ce ranar sha uku ga watan goma shekara ta dubu biyu da goma sha tara. Allah tabaraka ta'ala cikin yardarsa da amincewarsa ya tara mu a wannan masallaci mai albarka da ke nan unguwar Zonto a nan babban birnin tarayya Abuja domin ci gaba da karatun wannan littafi na a tarbiyyatu alaman haji ahli sunnati wal jama'a. wato tarbiya akan tsarin ahalus sunna wal jama'a idan yan uwa ba amince ba insha Allah ta'ala wannan shine darasi na 70 a cikin wannan littafi darasi na 70 za mu tashi akan gaba ta 11 sha ɗaya wa min al mafahimi wa min hadhihi al khati'a gaba ta 11 an ga wurin ko don yakan yi dai nan ba a nan da Allah ko nan bugun ba a yi ko? eh ومن هذه المفاهيم الخاطئة التي يربى عليها بعض بعض أفراد بعض الأفراد في إحدى جماعات الدعوة أين ذا تشكو؟ يوه أنقولين yawwa to kafin mu ci gaba a baya karatun baya wanda ya yi magana akan a matsalolin da ake samu a wurin matasa ana ganewa na yin saɓuzarci wato saurin fadawa cikin kai hare-hare wanda ba sa jawo musulunci komi sai mai sai wayo Allah sai ci baya wanda wannan gabar tana da matukan mahimmanci saboda ta da zamanin da muke rayuwa. To idan ba mu manta ba, gaba ta ƙarshe, kamar ka ce paragraph kenan ko? Na ƙarshe da muka yi magana, shi malamin yayi magana yake cewa balka ammada ba'adul al ja'ira wa al jahiliya ko? Yace akan samu wasu gwamnatoci a wasu ƙasashe azaliman gwamnatoci sannan akan samu hukumomi waɗanda suke fama da jahilci wanda suke yi da gangan su je su ƙirƙiro kai hare-hare don su samu dama ko hujjan danna musulmi ina so mu lura da wannan gwamnatin za su kirkiri hare-hare su sa a kai ko masallaci ko coci ko kasuwa ko wurin shaye-shaye sai a ce to yanzu akwai haɗari a ƙasa malami yana masallaci yana karantarwa a fada mashi a kama a kulle eh, ana ganewa ai ko a samu ta kungiya da ke yawon wa'azi ya ce to yanzu an hana su ne yan ta'adda ai kaga akan samu gwamnatoci su yi wannan galiban abinda gwamnatocin ba su ganewa shine mutum ne bai iya abu ba kake koya masa ba san ko an gane ba mutum ne bai iya abu ba sai ka zo kana koya masa to yanzu abin da aka yi da gangan to wani ma sai ce to to shikenan yanzu na koya shikenan sai ci gaba da mai da aikatawa wala Allah kuna ganin abin da yake faruwa a Najeriya a sanya mutum an kama shi jami'an tsaro 'yan sanda ko sojoji sai a sa ya kwance bindiga ya mata ɗaya kuma ya maida sai ya ɗaura ba sai ko kun taɓa gani ba wai an kama shi yana kama mutane wannan hoton ko bidiyo da ake nunawa illarsa ba ‘yan ƙanƙanuwa ba ce, domin yanzu aƙalla miliyoyin jama'a sun koyi kwance bindiga da ƙullata, wanda a matsayinmu na fararen hula ba mu da alaƙa da bindiga. Idan da za ka je homan bindiga ka ce kwance ta ina ma zan fara, la'alla ban ma san ana kwance bindiga ba. Ana ganewa? Tun da ba aiki na ba ne, amma jami'in tsaro an koya mai lankwasa bindiga, an koya masa kwanta bindiga an koya masa ɗaurewa to sai aka ce an kama ɓarawo sai aka zo aka ajiye shi ana haska mai kyamara bindiga ya mata ɗai ɗai ɗai ɗai ya kuma maida ya haɗa ta kuma ya harba ta tashi to yanzu an fara koyar da ta'addanci kun gane jama'a to shi kenan, wanda yake so ya koya bai iya ba in ya samu wannan bidiyo yaya sai ya ta abin nan forward da rewind ko ya je ya dawo inda bai iya ba kuma ya gwada a aikace idan ya ga ya iya to yanzu wannan bidiyon aikin shi ya ƙare in ana so a gwada bajinta ne akan mutum ɗaya to yanzu ana buƙatar a gwada bajinta akan dubun dubatan mutane jama'a muna ba idan ma kuskure ne na tsaro to dai wannan yana daga cikin kuskure dan bai dace a nuna wa duniya mutum bai na kwance bindiga kawai ga barawa mutane an kama shi ga kuma bayanai sai a faɗa abin da ba zai ƙara haifar da matsala a ƙasa ba wani kuma a nuno inda yake makala bindiga a mashin ba sau ko kun taɓa gani ba da dai yi ban san jami'an tsaron ila suna da hujja amma ni a fahimta ta wannan ba ƙaramin kuskure ba ana ganewa to nan da aka ce wasu gwamnati wasu gwamnatoci sukan yi da gangan su sa a kai hare-hare don su samu dama su danna musulmi ko to daga cikin abin da yake bayani shi nake so mu kalla yace ilafti ali mithl hadhihi al-af'al azo ayi wannan aikin da gangan yace wa bil ilamil fajiril kadhibi akan yi amfani da al-ilam gidan jarida al-fajir wanda suke azzalimai wato fajiran gidajen jarida marasa alkhairi al-kadhib masu ƙarya idan ka kalli littafin da ake ce ma annufuzul yahudi sunan littafi ne annufuzul yahudi an rubuta shi da larabci ne duk da za ga ana so ko turanci a ciki duk wani abin da ya shafi midiya ana ganewa watsa labarai ko yada labarai za ka samu wannan littafin yana tabbatar ma izuwa lokacin da aka rubuta shi kaso 80 ko kaso 90 bisa ɗari gidan jaridan na Yahudu ne, ana gane wa wato shi Yahudu idan zai talauce duk abin da zai same shi in dai zai cimma manufarsa ta gaba da musulunci babu damuwa. Duk abin da zai yi ko nawa kace mai gidan jarida yana iya baka ya saya, ana ganewa, saboda za a kai lokacin da ba ka da ikon isar da wani labari ga duniya sai labarin ya iso gare shi. yanzu misali BBC ko Voice of America da sauransu ko na Faransa idan suna da labarin da za su watsa a matsayina na baki bahaushe da aka ɗauke na aiki ban isa in samo labari ba a wata ƙasa ko a wani gari in yaɗa labarin ba tare da na koma wurin edita ba. Ina duba ku bai ba. Eh? Wanda yake shi ne zai yadda a saki labarin ko kar a sake shi ana ganewa duk amfanin labarin duk illan labarin sai idan ya yadda za a yi ne a saki labarin to shi ko wannan wanda zai yadda kafin a saki labari waye shi ana ganewa ko dai ba yahude ne a jinsi ko ko ba yahude ne a aƙida to shi ko sai ya kalli wannan labarin cin. zai taɓa manufofinsu ko ko zai yi hidima ga manufofinsu. A cikin littafin da suka yi protocolat na Yahudu wanda suke ce Jewish conspiracy, a ciki suka ce za a kai lokacin da lanya sila ɗarafin minal kabari ilaihim kabala ko an rabina babu yadda za a yi wani labari ko da kalma ɗaya ya isa zuwa ga waɗanda ba Yahudawa ba a duniya face sai ya biyo ta hannunmu in mun yadda ya ji idan ba mu yadda ba shike so nawa yahudawa suke zuwa ko ka ce ma kai tsaye bbc yanda yanzu wani ya fi gaskata bbc fiye da ƙur'ani wani ya fi gaskata west of america fiye da ƙur'ani kwana-kwanan na kaga ai bbc ta yi wa ƙungiyar izala sharri ko ba haka ba cewa muhammadu yusuf a ina ɗan izala kuma ya yi karatu a saudiya bbc aƙalla sun fi shekara hamsin suna yi ba ka cewa da gangan ne ana ganewa yi abu ne da aka yi da gangan duk da an fito an yi apologize amma wannan layafi abin sani dai shi ne. idan dai ku musulmi ne da kuke kan wata aƙida mai kyau to kada ku yi tsammanin kuna da ta cewa a irin gidajen jarida na kafurai ko da masu aikin musulmai ne ‘yan uwanku yaranku ne, ana ganewa yi, ba su da ta cewa sai abin da aka ba su su karanta. Kawai hausarsu ake amfani da ita wajen isar da saƙo ana ba su ɗan na kokon safe, amma saƙon ba saƙonsu ba ne, saƙon waɗanda ke da gidan talabishin ɗin. La'alla ban san ko an fahimci gabar ba. To a nan, tun da sun ce za a kai lokacin da za mu kama Kafafan watsa labarai ta yadda wani labari ba zai kai zuwa ga mutane ba sai mun yadda ya isa zuwa gare su yau idan kana maganar facebook idan kana maganar twitter idan kana magana whatsapp da sauransu duk abin da za ka yi mutanen na kan tafin hannu suka ke haka ne don wanda ya abu bai yi wa a ce kai kana da wata hanya da za ka gushe mashi da maganar google din nan da abin da kake zato da wanda ba ka tsammani wanda za a yi abu a ta ita kanta wayar za a yi abu don a cuce mu muna iya amfani da shi mu amfana ba mu cutatu ba amma kuma cutatuwar sai mun yi ta shi ina am abaina yanzu mu ɗauki waya ta kaice waya amfani ta fi mana ko cutarwa eh a matsayinmu na musulmai waya amfani ta fi mana a zamantakewar mu ko ko kawo mana sharurruka ta yi tana da amfani ko ba ba amma sharrinta ya fi yawa a duk mai hankali kamar yadda aka ce giya da ta tafi hima ismun kabiru ko ba haka ba wa manafi'u linnasi wa ismuhuma akbaru min ihima. haka wayan nan ta zama mana wani malami ya rubuta littafi yace al mu'akisatul hatifiyya min at-tasliyati ila zina Eh? wato kaman ka ce wato za a iya cewa negative abin da effect za ce ko al-mu'akisat abin da yake illa na waya mina tasliyati ila zina tun daga dan tattaunawa dan yin abubuwa ƙarshe kawai zina ne kawai ana ganewa a yau irin haɗe-haɗen da waya take yi idan za a yi magana sai mun tashi nan ba a gama ba amma littafi guda shi yasa wani lokaci ban yin magana mai tsawo akan abu sai in faɗi littafi dan ƴan uwa su nema sunan littafi ne al-mu'akisatul hatifiyya min at-tasliyati ila zina idan ka bi wannan littafin yana magana tun lokacin telefon kafin a samu telefon kuke cewa ko tun ana magana telefon na landline kafin ma a samu mai a samu yawa irin wanda yake da bai da waya ga irin illar da yake mana idan yanzu za a yi rubutu a kan wannan me kake tsammanin za a rubuta duk wani ɗaya daga cikin mun kace rubuta illar waya wajen ɓata mana lokaci wajen raba mu da zikiri wajen raba mu da karatun alkur'ani wajen haifar da matsalolin da ba su iya kirguwa ai matsalolin sai dai in ka ɗauki lalatar biyan na shi gefe daban in ka dauki hana mu karatun qur'ani na shi gefe daban in ka dauki maganar zikiri na shi gefe daban in ka dauki wannan kowane bangare to yanzu mun gano wannan abin da aka yi shi aka sako ba haka nan bane kalla kalla da aka yi su DSTV da sauransu ba haka nan bane akwai manufa akai ita jarida idan aka ce jarida wani sai ya takaita tunaninsu a this ana ganewa in aka ce jarida ana nufin media ne gaba ɗaya ko to abin da suke faɗa shine inna sahafata lati fi aidil hukumati alqa'ima hi alquwwatu alazima cewa kaga jarida wadda ke hannun gwamnati a yanzu shugaban yahudawa yake ga mabiyansa yace hiyar alquwwatu alazima duk wani ƙarfi da kake nema to ba ƙarfin da zaka samu a bayan kasa a yanzu da kai jarida duk wani ƙarfi da kake nema ba ƙarfin da za ka samu wanda ya kai jarida mai jarida da mara jarida hulɗa ce tsakanin mai baki da kurma ka san kurma da mai baki cutan ma ai a fili take domin wannan bai iya faɗan damuwarsa ko me yake ciki ma sai suka ce to hiyal uwatul azima allati biha na hasulu ala taujihin na. suka ce da jarida muke amfani mu fuskantar da mutane inda muka ga dama yanzu wani in ya ji labari a jarida to ya fuka ka sauke mara alkur'ani gwargwadon wawancin mutum gwargwadon yadda yake cutatuwa misali kwanan nan ake ce shugaban ƙasa zai yi aure haka ne ko ba haka ba ko da gaskiya ne shugaban ƙasa zai yi aure a ƙa'ida na musulmi ya kamata mu jira a sanar ko ko mu bugo kati mu nuna wa duniya mu ɗauko hotunan can mu haɗa da na can mu haɗa suna dariya da juna ana ganewa ai duk wani abin da zai tabbatar da ɗaura auren gaskiya ne mun riga mun gama yi abin da bahaushe ke ce riga malam me masallaci a ƙa'idan musulmi haramun ne a wurin ya yarda da wani labari ko ya ba da wani labari wanda ba ya da tabbas a kansa ƙur'ani ya tabbatar da wannan sunna ta tabbatar da wannan amma mutum nawa ne ya zurma cikin wannan yayi yi comment ya yi bayani ya yi sharhi ya shiga to sai mun je filin alkiyama yanzu shi shugaban ƙasa ya samu jari mai girma ranar tashin alkiyama in dai ba ya ce mana ya ba to muna cikin matsala jama'a muna ganewa sai suka ce to jarida mu yahudawa da ita ne na hasulu biha ala taujihin nan. sai suka ce jarida tana da wani amfani fasahafatu tubayyinu al-matalib al-hayawiyyah lil jamhuri ita jarida tana yin bayanin bukatun yau da kullum na mutane wa tuqlinu shakawa shaki ta hanyar jarida ake samun kukan masu koke ana ganewa ai sai suka ce watu wallidu dajara ahyanan jarida ko kace media tana haifar da hayaniya wani lokaci a cikin suwa bainal gauga'i a tsakanin wawaye kuna gane magana ko maimaita bainal gauga'i idan aka samu sakar karu to jarida tana haifar da hayaniya yau inda mutum zai ga wata magana a facebook cewa inyamurai sun zagi hausawa a facebook magana ƙarya ce fa ko an kashe hausawa ko an kashe inyamurai madadin mutum ya bincika kamar yadda aka ba shi umarni a'a sai ya ɗau mataki ya ci gaba da yada labarin ko a nuna wani mutum ana ƙona shi da taya ila ma ba a najeriya ba ne sai a ce ga wani ana ƙona shi da taya a onita ana gane waye idan ka tambayi mutum kana wurin a'a ka san inda wani ya fito a'a ka san yadda aka yi a'a a nuno gidaje ana kona su ko kasuwa a ce wannan shaguna hausawa ne ake konawa a Legas ana gane magana su ba da suka kawo jarida yanzu inda ba wannan hanyar sadarwa na midiya wani abun ba za ka san an yi ba ka sani ba ba ka huta ba to amma ina sai su yi amfani da wannan jarida to wallabi zajara bainal qawqa sai suka ce wa inna fikratal hurriya kada wuri da fi hafa?" hatta tunanin freedom wanda wannan kalmar freedom ta mai da mutane da yawa kafirai ba su sani ba sun wa Allah ta waye idan Allah ya saka doka sai wani mutum ya rika ganin Allah ya cuce shi ko ya cuci kanwarsa ko ya cuci yayarsa ko Allah ya cuci mamarsa ana ganewa ko shi kanci Allah ya cuce shi don haka yana da ‘yanci jama'a muna gane wannan yana da yanci bayan doka Allah kuma yana da yanci shi sai suka ce to wannan maganan eh, misali political freedom da sauransu kada da fi sahafa duka jarida ta kawo wannan iyatako cikin jama'a kada wuli da fi sahafa sai suka ce to wannan muna faɗin balu ne na media sai suka ce ghaira annal hukumati lam ta'rif kayfa tasta'milu hadhihi alquwwati fi tariqati sahiha sai suka ce gwamnatocin duniya ga jarida a hannunsu ga midiya ba su san yadda za su yi amfani da midiya ta hanya mai kyau ba wurin kontrolin mutanensu da isar da alkhairi zuwa ga mutanensu da wayar da kai zuwa ga mutanensu da nuna musu alkhairi da sauransu ai za a iya amfani da jarida a wayar da kan mutane ana da ma national orientation agency ko da sauransu amma sai ka rasa ana ma aikin ko ba a yi tunda babu wani waye wanda ake samu in banda ci baya jama'a muna gane wannan Duk wannan sai suka ce gwamnatocin duniya ba su san yadda za su yi amfani da jaridu ba ta hanya mai kyau. To mu Yahudawa a nan ne daurinmu ya zo, rol ɗin da za mu yi aiki a kai. Sai suka ce to sai muka sai jaridu gaba ɗaya, fa saƙaƙa fi na. Sai jarida ta faɗo kan hannunmu. Ana ganewa? Sai suka ce to wa mai sahafa ta hanyar midiya tun a wancan lokaci ba saboda shekara dubu biyu sai suka ce ta hanyar jaridar nan a harasna nufuzan suka ce mun samu ci gaba fiye da yadda ba ka tsammani wa baƙina na hannu wara a fitari mu mun tsaya bayan bayan labule wato jaridar ce a ita ake gani mu ke magana in ka ga dftv sharrin namu ne amma mu ba a ganinmu sai a ce ai na south africa ne na zuba gani ba ana gane ba. idan aka kawo wani wurin ko sai a ce nasuwa ne ne in aka kawo wani sharrin sai a ce ai nasuwa ne ne in aka kawo karatu nasuwa ne, suka ce bakina na hannu wara a fitari mu muna bayan labule sharrin namu ne ya leku, amma gangan cikin nan fa yana can bayan labule sai suka ce walau anna zalika kallafuna an haram min ad-dami kafin mu cimma karɗa jaridu a ƙasashen gwamnatocin duniya sai da muka zubar da jinin ƴan uwanmu kogi-kogi sai da muka yi asarar jini bi ma'ana shi a kashe ba yahudu ɗaya gara mutum dubun da ba ta su mutu amma a haka dole suka yi sacrifice da 'ya'yansu jinsinsu sai suka ce walau na zalika na an haram min da kallafu na ta tadhiyata tafi kaseerin min jinsina sai suka ce kullu tadhiyatin duk wani abin da za mu yi na sacrifice to akan dai cimma manufanmu da kuma tura gaba dai gaba dai da waɗanda ba jinsin Yahudawa ba suka ce wannan ba a kirga shi komai to a takaice wannan maganar al-ilam al-kazib tashoshin yaɗa labarai na ƙarya to dai ire-iren su BBC suna ciki Voice of America suna ciki Faransa suna ciki a zo a yada labari ba a san kan gadon labarin ba wani a tafi a haka wani kuma a yi apologize na ƙarya daga baya ana wa jama'a wannan idan ka yadda cewa za ka samu wata magana sahihiya a wurin kana yaudarar kanka ka ɗauka magana su kamar magana ahlul kitabi ko ba ka ba wanda manzo Allah ya ce kada ku ƙaryata su kuma kada ku gaskata su ka zauna a neutral kuke cewa ko ka zauna tsakatsakiya kai ba ka yarda da su ka ba su amanna ba kuma baka ce ƙarya suke ba domin sa iya yin gaskiya shi ke nan ka tsaya haka ne ka zauna lafiya to haka labarin BBC ya kamata mu zama imanin da muke da BBC da America da Faransa da Jamus da sauransu imani ne wanda ba abin da zai ƙara mana ya ci baya jama'a muna gane wannan tunda masu gidajen gidajen yada labarun nan makiya addininmu ne makiyanmu ne kuma Allah ya gaya mana to yadda ka san this day ana ganewa ai kaga an sha amfani da wasu jaridu ana zagin addinin ko har a samu hatsaniya to mu kuma sai mu kare da hayaniya da zage-zage saboda ba mu da gidan jarida guda mai kyau guda ɗaya tak ba a da shi guda ɗaya idan wancan yana yaɗa ɓarna a guda goma inda za a samu ɗaya mai yaɗa gaskiya da daidai da manufa mai kyau yau da gobe jama'a za su fahimci wannan to ba shi to wannan shine dai bayanin baya sai suka ce to idan aka samu wannan matsala gwamnati ta shigo ta yi amfani da jaridun ƙarya aka yada ƙarya aka goga ma wasu bakin jini aka kama wanda za a da wanda za a kama daga ƙarshe dai sai a nuna wa mutane cewa wannan ai ƙungiyoyin musulunci ne suka yi don haka za a samu dama yanzu a yi maganinsu da sauransu wannan mun karanta to yanzu za mu tashi sabon karanta ana ganewa sai ya ce to daga cikin irin fahimta na kuskure da kuma ake ɗora matasa a kan shi, wato yurabba alaiha ba'adul afradi abinda ake tarbiyyar wasu ɗaiɗaikun mutane kamar dai na yaren naku individual, fi ihida jama'atid da'awa a cikin ɗaya daga cikin ƙungiyoyin da'awa, tarbiyyar da take wa ‘ya'yanta, members ɗinsa kenan ko? Za ka dance ƙungiyar da'awa, idan mutane suka ce su ƙungiyar da'awa ne, izala ne, ɗariƙa ne, wane ne, ba wai abu ka tsaya ka ga meye aikin su kana wa mutum hukunci ne da aikin ana ganewa ba yin kungiya ba laifi bane yin kungiya wa'azi ba laifi bane amma meye manufar manufarsu sai ka tsaya ka sa hankali ka kalla to sai ce ɗaya daga cikin kungiyoyin da'awa abinda suka ɗora 'ya'yan kungiyar akai anna inkaral munkari wajibun bil yadi cewa in kaga ana aikata wani abin da ba daidai ba ka sa ƙarfinka ka hana dole ne misali yanzu in ga wani wuri ana shan giya irin ba din nan ana shan giya to wai a su wajibi ne in zo in zubar da giyan nan in hana su in sa ƙarfi in tabbatar an daina shan giya idan na gidan kiɗa in tabbatar an daina kiɗa idan na ga hotel ko gidan mata in tabbatar an hana idan na ga sinima in sa ƙarfi in tabbatar na hana haka suke koya wa mabiyansu an gane magana nan yi gaba nan fa muna karanta kamar topic ɗin da ya kafin mu je cikin karatu ya ce to sun ɗora ‘ya'yansu a kan haka walau tarattaba ala inkari alal inkari munkarun akbar ko da idan mutum ya yi inkari za a samu barna ce ya je hanawa amma za a samu ɓarnar da tafi ɓarnar da ake yi ina jin ba gane mutane ne suke shan giya sai na je na ce sai sun bari sai aka kama fada aka yi kashe kashe yanzu barnar kashe kashe da barnar shan giya wane ne gaba hatta a wurin Allah eh idan abu zai kai ga kashe kashe me ya kamata eh aqida ahlus sunna wal jamaa aqidan manzon Allah baya halatta ka je hana barna ka jawo rigimar da ta fi ɓannar da ake ciki girma. Ban san ya zan sashi a gani ba. an fahimta, kenan dole ka auna idan na je hana ɓannan nan, shin me zai biyo baya? Abin da zai biyo baya ya yi daidai da ɓannar da ake yi, to ba bukata yi. Idan ya fi shi yawa ba bukata yi. Idan za a samu wata damuwa, amma gara ita da wannan ɓannar da ake ba laifi a tsaya don ba zo su lasu mai ce marar aminkun munkaran duk wanda ya ga ɓarna da shi ya hana da hannunsa ko ai kaga akwai gidanka akwai cikin iyalanka akwai ɗan uwanka akwai unguwarku akwai ƙila masallacin da kake ciyaman ko kana liman ana ganewa inda kake da iko ya ka ce da shi. ya ka ce fa illam idan mutum ya ga ba zai iya ba ya sa ƙarfi bai iyawa ta ka ce mai fabi lisanihi ya ce jama'a abin nan fada ake ba daidai ba ne kuma ba zai haifar man da alheri ba fabi lisanihi ya shafi jarida ka rubuta a whatsapp ka rubuta a facebook duk inda ka sani yana cikin fabi lisanihi domin abu ne wanda ka yi magana sawa'un rubutawa kai ko faɗa kai sai ce idan ba za ka iya ba ka sai ce mai fa bi ka ƙyamata abin aina a zuciya duk da wannan shi ne mafi raunin imani to su sai aka samu wasu wanda ba su fahimci maganar manzon Allah da kyau ba sai suka ce idan ana aikata kuskure a sa ƙarfi a hana shi dole a bari shi ne irin kake ganin ƙungiyoyi a ce wasu mutane sun kama wani sun mai bulala don yayi laifi su gwamnati ne? Eh? Ai ba gwamnati ba ne. Idan mutum ba gwamnati ba ne kuma ba ya da authority da ba shi umarni cewa wane e ka iya yin kaza. Misali yanzu gwamnati tana iya fito da 'yan banga ko 'yan eh, me ake cewa? <clears throat> 'yan hizba, kamar ƙungiyar hizba, wanda suke faɗa da ɓanna, amma kaga ai ba za su yanke hannun mutum Amma idan ana da matsala tsakanin aure suna sulhu, akwai malamai akwai tsare-tsare ana ganewa ai idan abu ya kama a ladabtar da wani za a ladabtar da shi gwargwado amma suna da limit akwai eh, me yake cewa iyaka suna da iyaka abinda in ya fi karfin su sai sun hada da da yan sanda eh da sauransu kafin a magance idan ko suka ce za su yi abin ba tare da limit ba ba iyakan cewa za a samu matsala ana ganewa to yana da kyau mutum ya zama yana da ilimin wannan to bari mu je mu ji abin da yake yace wa hadal qawlu masu cewa in kaga ana barna ka tsaya sai an bari dole ko za a mutu ana ganewa ko da za a yi rigima a zubda jini ko ya za a yi dole sai an bari yace la shakka munkarun yajibu inkaruhu wannan tunanin shi kansa laifi ne ya kamata a hana shi cewa in kaga ana barna ka tsaya dole sai an bari ko da za a samu matsala shi kansa tunani ne wanda yake na kuskure dole a hana shi wala ya ƙuluhu mallahu adana hazin min al'ulumi shari'a duk wanda yake da ɗan ilimin shari'a ko da kaɗan ne ba zai faɗi wannan magana an gane magana in dai mutum yana da ilimi ko yaya ne na shari'a to ba zai ce wa mabiyansa ba idan kun ga ana ɓanna ku tabbatar sai an bari in ba haka ba ko mutuwa za yi ai kaga an samu wannan tunanin a lokacin nan a Niger State wayanda suka zo yan Salam din nan idan mutum ya zo sai ya sake la ilaha illallah idan mutum ishi tana aure a wani gida eh, zai ce ta baro mijinta dan kafiri ne da sauran abubuwa dai wanda ba za su kirku ba sannan in sun ga ana yin laifi za su kama mutum su mai hukunci da sauransu kaga su ba gwamnati bane idan mutum ya yi wannan kaga ya yi creating ko ya yi fomin gwamnati a cikin me gwamnati yin haka kuma yana daga cikin mafi girman tamarrud tamarrud ban san me kuke ce mai ba wato wato eh, eh, fito na fito kenan ko da ainihin gwamnati ne ita ko gwamnati babban matsalar ta kalubalanta a samu ta gwamnati a cikin gwamnati ko ba haka ba ce wannan na bada umarni wannan na kwancewa kaga abu ai ba zai yi ba dan haka kike ganin in aka zo zabe hankalin kasa kan tashi jami'an tsaro dan kada a samu matsala a samu gwamnati biyu a samu yaƙe-yaƙe to da aka samu wasu da sunan musulunci sun yi haka kaga ba daidai ba ne, ya kamata a ba a hankali har a kai zuwa ga abin da ya kamata a kai na gyara to shine shi malam yake cewa masu wannan tunanin cewa dole sai an bar abu ko da tsiya yace to su ma barna ce suke ya kamata a hana su ana ganewa kuma duk wanda ke da ilimin shari'a ba zai faɗi irin wannan magana ba li'anna shari'ata to jama'a bar ku ji me shari'ar musulunci da ake wa ƙarya ko ba haka ba da sharri li'anna shari'ata domin shari'ar musulunci atat litahsilil masalihi shari'ar musulunci ta zo ne don kawo mutane amfani litahsilil masalihi don kawo wa mutane amfani wato musulunci baya son yayi abin da mutane za su cutatu daga cikin tsarin shari'ar musulunci babu tsari ɗaya da musulunci yayi domin mutane su cutatu ana ganewa don haka idan aka ce musulunci gaya mana abin da ka zo yi a takaice ana ganewa a ce kai musulunci me ka zo yi a duniya a takaice zai ce to abu na farko da na zo yi shine tsare addinin mutane imaninsu tauhidi kenan ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah da hana su bauta gunki abu na biyu da na zo yi shine na zo in kiyaye jinin mutane kada a saru wani kada a harbi wani kada a soki wani kada a zubar da jinin wani abu na uku da na zo yi na zo in kiyaye dukiyar mutane wanda akan dukiya ana iya kashe-kashe ana ganewa abu na hudu da ya kawo ne na zo in kiyaye nasaba kada a rika haihuwar 'ya'ya barkatai ba a san uba ba ko da yaranka dubu ne a san kai ne ubansu dole kowane yaro yana intima'i zuwa ga uba daga cikin abin da na zo yi kenan domin samun ‘ya'yan da ba su da uba bala'i ne a bayan kasa. To, musulunci ya ce, na zo ne in hana wannan kowa ya samu gatan uba. Sai abu na biyar da musulunci ya zo yi ya zo ya kiyaye hankula, kar a sha wani abin da hankali zai tafi, bare a samar da wata ɓarna. A cikin abubuwa guda biyar ɗinnan, yau da wata gwamnati za ka ce ba ruwanta da musulunci. amma za ta ɗauki abubuwan nan ta ɗabbaka su ta yi implementation na wa'in abubuwa za ta zama mafi kyawun gwamnati a duniya. Eh? Za ta zama mafi kyawun gwamnati ne a duniya. Dalili kuwa abubuwan nan su ne matsalan mutane gaba ɗaya idan da za a tsaya a sharhinsu. Domin su ne abu na biyar, abu guda biyar da ya zama dole wanda duniya kowa yake bukatarsu. Jama'a muna gane wannan. To kenan shari'ar musulunci ta zo don samar da amfani wa ha da yawaita amfanin abu biyu samar da amfani da yawaita amfanin wata kalilil mafafidi, da karanta barnace-barnace karanta me barnace-barnace wa kai in ma zai yiwu da karar da ɓannar gaba ɗaya malaman usulul fikihi waɗanda suke wato wani ilimi ne banda ilimin shari'a to kama a ce science na fikihu shaki ce usul fiki an gane ko ilimi ne mai zaman kansa mai girman gaske kuma wanda musulunci ya wato ginu a kansa suke cewa a shari'u idan aka ce a shari'u ana nufin Allah ko manzan Allah mai shar'anta shari'a la ya amuru shi Allah baya umarni illa bima maslahatuhu khalisatun auradiha duk abin da ka ji Allah ya ce ka yi to abin nan gaba ɗayansa amfani ne ko ko amfani ya fi yawa akan kuskure ko akan barna sai musulunci ya ce ka yi shi ana ganewa wala ha, musulunci baya hana mutane illa amma tuhu khalisatun auradiya. musulunci baya hana mutane sai hana su yake aikata abin da ɓarnarsa gaba ɗayansa barna ce ko ko ce hamsin da biyar bisa ɗari ban sanya zan saka ku <laughs> gada abin ba wato duk abin da yake amfaninsa ya kai 51% sauran 49 ɗin barna ce sai musulunci sai a yi shi don amfani ya fi yawa ko ko dukansa ma amfani ne sai musulunci ce a yi in dai bai kai sama da rabi ba amfaninsa musulunci bai cewa a yi ko da 50-50 ana ganewa sannan duk abin da barnarsa ya kai hamsin da ɗaya bisa ɗari sai musulunci ya hana shi ana ganewa ce a bari ko ko gaba ɗayansa ɓanna ne to haka shari'a musulunci ke yi to shi ne yake cewa walwajibu fi kulli halin min kari. abin da ya zama wajibi a kanka a kaina dangane da inkari kyamar mummuna aiki huwa inkarul ƙalbi ka kyamaci mummunan abu da zuciyarka Lazin ba gane yawa shi shikenan da ka wuce ana shan giya kar ka ji cewa baka damu ba to kuma kana da matsala nan ka ji abin ya ɓata maka rai ana shan giya ana rawa ana kiɗa, ana tata an buɗe gidan zinace zinace an buɗe gidan kallon ƙwallo, an buɗe gidan rawa an buɗe gidan sinima ana gane waye duk wani abin da ya shafi ɓanna an buɗe gidan dambe da shirme sai ka ji cewa ba ka ƙauna abin a zuciya to wannan alama ce ta imanin ka lafiya lawai farkon abin da yake wajibin ka na farko shi ne mai ƙyamar abin a ina a zuciya matakin farko kama sami'a ibnu Mas'udin rajulan ƙulu, kamar yadda abdullahi dan ta sahabin manzan Allah ya ji wani mutum yana cewa halaka man lam amur bil ah, ma'arufi walam yanha anil munkar yace duk mutumin da bai yi umarni da kyakkyawan aiki ba bai hana mummunan aiki ba ya halaka an gane duk mutumin da bai sa ayi abu mai kyau ba bai hana mummuna ba ya halaka maganar da ya faɗa gaskiya ne ko ba gaskiya ba gaskiya ce to amma bari ka gani sahabi zai mai gyara domin wannan maganar idan aka gamsar da mutane a kanta to kuma za a samu kuskure mutum saboda gudun halaka zai ga duk abin da ya ga ana yi sai ya sa baki lazim ba ku gane ba saboda gudun kada ya halaka din tunda yanzu an gamsar da mu cewa duk wanda bai yi umarni da kyakkyawan aiki ya hana mummuna ba ai ya halaka ko mun yadda akan haka ko mun gamsu akan haka to idan muka tafi akan wannan fahimta za mu samu kanmu cikin wani yanayi duk lokacin da muka ga ana wani barna sai mun ce a bari sai mun shiga akwai lokacin da cewa a barin ma barna ne kaga ana barna ka ce a bari to barnar da kake tafin barnar da mai barna yake yi kenan dole sai an dubu mai irin wurin da za ka ce a bari da kuma irin yanayi yanzu kamar mutum misali ya sha giya ya bugu wa'azi na da amfani haka wa'azi bai da amfani ba ya da fa'ida amma idan aka wayi gari mutum Allah ya mai gamdakatar yana cikin hankalinsa sai ka cewa na zo nan kaji kaji kaji kaji kaga za an samu me fa'ida domin na hankalinsa ya ji ka ya saurare ka ya fahimce ka jama'a muna ganewa to bari mu ji abin da ya faɗa mutumin ya zo ya ce duk wanda bai umarni da kyakkyawan aiki ba ya halaka duk wanda bai hana mummuna ba ya halaka faƙala sai abdullahi ɗan masa'udu ya ce masa halaka mallam ya arif bi kalbi hilma wal munkar shi ma mutumin da ba ya da ilimin sanin kyakkyawa da mummuna shi ma ya halaka saboda shi wannan abdullahi ɗan masa'udun ai malami ne cikin gogaggun malamai almajiran manzan Allah ana ganewa shi wannan shine bambancin fahimta da wanda bai fahimta ba sai ce wanda bai da ilimin sanin meye ma'aruf ɗin meye munkar ɗin don wani bai san farna ba ma shi ma eh level ɗinta bai iya tantance don bai da ilimi shi ko abdullahi dan masaudu hadisi cikin sahihu muslim cewa ya ma min ayatin fi kitabillahi illa wa ana a'lamu haythu nazala ba wata aya cikin Alƙur'ani, kaka face na san a inda ta sauka eh wa fi ma nazalat kuma akan me ta sauka kulura na san ayar na san inda ta sauka akan mai ta sauka ai wannan magana karatu ai an zo ƙarshe malamin gaske shi ne malamin gaske ya ce da na san wanda ya fi ni sanin ƙur'ani duk bayan ƙasa duk inda yake sai na je na ƙaro ilimi a haka fa eh to shi ne ya ce dole ne ga mutumin da zai umarni da kyakkyawa ya yi hani da mummuna sai ya samu ilimin mai kyakkyawa mai mummunan sai za ga mutum a ƙungiyar da'awa amma malam musulunci ma bai san shi kai da ka gani ka san wannan bai da irin musulunci eh, ko ba haka ba to mushkilar babba a nan ba a hana ba akwai rol idan da za mu yi aiki tare ai musulunci isar da shi collective effort ko ba ka ba aiki ne na hadata eh kowa yana da inda zai taka rawarsa waɗannan eh ku ne za ku rinka raising duk abin da za a nemo ku kuma waɗannan ku za ku rinka shirya mana plan ba ku ya sama aiki ba idan aka je za a yi magana a kan manufanmu da abin da muka zo yaɗawa wane da wane ku za ku yi magana ku kuma wane da wane ku za ku rika ɗauka ku kuma wane da wane ku za ku yaɗa jama'a kuwa bai sama aiki ba to sai ya zama cewa wanda bai san addinin ba shi ya zo gaba zai magana an samu mai kenan babu tsari kenan ko bai yiwuwa ko ina kai ne eh dole ka nemo wanda yake da gaba jama'a kuna ganewa dole ka nemo wajibinka ne ka nemo wanda yake da gabar da yawa wani zai zo ya ce a zo a je da'awa haka zai zo ya faɗa yana da hamasa a zo a je da'awa jama'a idan za a je da a wannan wani zai sa wa mota mai ba kokari ba ne za a sai sabulai za a sai omo za a yi duk abubuwan da ake bukata a je a dawo a sai ruwan roba a dafa abinci a yi ta za su fi a je da a wannan a dawo galibanin waɗanda ke cewa a zo a tafi da'awar saturday sunday ake cewa asabar lahadi shi yana hutun aiki kila malaman islamiyya shine rana aikinsu babba an samu me ana ganewa sai bugu da ƙari waɗanda za a ɗauka cikin malaman nan a tafi da su da a wannan mutumin da ba a karya ba a gidansa ko bai bar cefa ne ba a ran nan bai da kuɗin cefa ne shin idan ya je da a wannan hankalinsa yana kan da'awa ko yana kan nan magin da bai bada ba ana ganewa ai kaga misali yanzu an kashe wa da'awar dubu ɗari amma ana kyamar a ba wanda shi ne zuciyar tafiyar ran tafiyar kenan ko ba ka ba domin duk maganar da za a shi zai yi to ana kyamar a ba shi dubu biyar ko goma ya bari a gidansa ana ganewa jama'a to sai a wayi gari wata rana a ce a zo a je da awar mutum zai yi yi ba don komi ba domin ɗaukan nauyin iyalinsa shine wajibinsa ana ganewa ciyar da iyalinsa shine wajibinsa akan mai zuwa wannan da'awar tare da cewa da'awar ta fi zama wajibi a kansa fiye da sauran jama'a a matsayinsa na wanda yake da ilimin sanin da'awar idan sauran jama'a wajibi ne su isar da saƙon Allah shi wannan ɗin ya fi zama wajibi a kansa don ya san saƙon Allah kuma yana iya isar da shi jama'a ban san ko kun bayanta ba don haka kaga ire-iren su Dr. Zakir da kake gani abubuwan su ke tafiya da kyau yake tafiya da kyau me yasa saboda suna da wannan tsare-tsaren a ƙasa suna tafiya da zamani ana ganewa amma mu a yanzu za ka ga abubuwa sun cinkuye sun takure sai a samu matsala to dole in ana so a yi al'amuru bil ma'arufi wannan hayi anil munkar ana ganewa kamar da za ka ga 'yan Turkiya ɗin nan suka zo Najeriya wasu daga Turkiya, wasu daga Pakistan da sauransu. Da yawa sun sha neman mu a tafi aikin da'awa ba za ka ki mutum ya ce a zo a je da'awa ba. Amma idan aka tafi da'awa sai ka ga cewa barna ta fi yawa fiye da da'awar da ake. Me barnan? Mutum ya zo, ya sai gidan sauro, ya sai maganin sauro, idan zai karya isiyo naman kaza da kwai da kaza kaza, ya shiga shago isiyo kayan daɗi, da rana haka, da daddare haka. Idan ka kalli mutum ɗaya ka lissafa abin da yake kashewa a yini, saboda ba ba ƴaƴan wahala ne, ba su saba da wahala da yunwa ba yawa a yini ya cinye dubu goma sha biyar ko ashirin ko fiye kuna ganewa mutum ɗaya in su goma ne in kai kirga abin da suka kashe sai ce a sha inda za a ba da wannan a ɗauki nauyin marayu a makarantun islamiyya da na boko ya fi ba da amfani ga society da environment a tada yara masu tsoron Allah ta ma huta da wa'azin a daina zuwa gidan kwallo dama ba za su a daina zuwa gidan dambe dama ba za su a daina kaza ai dama ba za su kenan yanzu ka riga ka kashe wuta tun a murhu shi kuma wanda yana kashe wuta ne ta riga ta me <laughs> ta riga ta kama yawa jama kowa na ganewa to amma shi abin da zai dauka an gamsar da shi da irin wannan maganar da ba ilimi cikin ta cewa duk wanda bai je yayi wannan fitar ba ma ya halaka ana ganewa an riga an gamsar da shi idan bai fita ba ya halaka ba a gamsar da shi cewa idan bai san ilimin abun ba sannan da me abinda kuke a yi balansin tsakanin a auna abubuwan a gani shin wane zai fi kawo ainihin fa'ida eh eh ai eh wato kana ji wasu maganganun ƙila karatu zai kai mu ana fahimta ai akwai masallatan da za a fara wannan karatun wasu saboda karatu bai musu daɗi su a bari saboda karatun na nema ya tona asirin abin da ake ba kuma tona asiri ba ne ake a ɗora mu eh yanzu ka ji dan abin da muka amma an darasi saba'in shi a hakan ai gudu ake ban da haka da ina ma za mu zo nan saboda ai matsalar kamar da mu ake magana kai tsi misali na sha shirya wa'azi tsakanin magariba bayan isha zuwa sha ɗayan dare sha biyun dare mun tashi kuma wa'azin za a yi ne a tsakiyar birni ko cikin gari sai a bajan na dubu ɗari biyar wanda za a kashe da daddare ya za ka ɗauko kanofi idan ban da ɓatan basira dare ne sama ne <laughs> eh in ana ruwa nan ba masallaci muke ba ina ruwanmu da ruwan da ake yi ba ga shi muna abin nan ba mai amfani masallacin sai a dauko kanofi sai a ɗauko hayan kujeru ma iya tsayawa waɗanda za su zauna dattijai kai da kagansu za ka ce tijai zo ka zauna haka ne ko ba haka ba fi sabilin laifa ashe kaga wani abin sannan wani abincin da ake inda da a tana ran mu malam kowa ici tuwon samiyan kuka ya fito wa'azi karfe takwas za a yi zuwa sha biyun dare ko sha ɗayan dare dama ko ba a zo wa'azi ba sai ka ci tuwo amma wanda ya baro gidansa kilomita arba'in hamsin ya zo nan a iya ba shi tuwo amma ɗan wurin ya zai zo shi kuma ya ci tuwo kenan mutanen da muke bukata mu ba tuwo ba su wuce mutum goma sha biyar ba amma sai a tuwon mutum ɗari biyar ɗari uku kaga wani ɓarna ce naira dubu ɗari biyar ɗin nan idan za a ɗauki maraya ɗaya malam islamiyya da boko da hadda da lunch box da socks da komi dubu arba'in a wata hudu don Allah ne fa amfani kuma yaro nawa za a ɗauka ana gane ba. komi da komi komi da komi ɗan gata komi yana da shi irin da na makarantar 'ya'yan talakawa a ce an kashe dubu arba'in an ɗauki yaro ɗaya shin wane ne zai taimaka wa musulunci nan gaba a ce ba yahudi ya fi yin basira shi zai iya tsayawa ya tarbiyyar yara don gaba su zama yadda yake so mu ko ba ma iya tarbiyyar yara ba zama sai mu je muna kashe kuɗi wani idan ya zo ya zauna tsakanin wandonsa da rigarsa da takalminsa da hularsa ya kai naira dubu ɗari biyar ana ganewa idan da addinin ne gabansa ba zai yi wannan riga ba zai kawo kudin a yi addini ba a ce karka ɗinka riga dubu talatin ba zuwa arba'in zuwa hamsin in ta kama ka yi kwalliya wa iyalinka ko ka shigo cikin jama'a da ke kawo haya amma in dai halin da musulunci ke ciki yana damun ka, musamman a matsayinka na malami a ce ka saka wata hular da ake cewa ta kai dubu ɗari mana addinin nan ba shine gaban ka ba hula di yadda ta kai dubu ashirin zuwa sha biyar in Allah ya ta ishe ka kwalliya ana son yi kwalliya domin ba wanda aka hana kwalliya kuma kwalliya abu ne mai kyau amma hular dubu ɗari ga malami mai wa'azi kai malam tsakani ga Allah akwai wuce makiɗi da rawa ya saka yadin naira dubu ɗari uku a karama kuma Allah yadi kurun na naira dubu ɗari uku a jikinsa kuma yana da irin su guda goma idan za a yi wa'azi talatin zai zo da su daban-daban shin addinin ne gabansa ko riga ce da kwalliya jama'a ko muna ganewa kaga ire-iren wannan abubuwa to wannan ɓangaren malamai kenan da nasu kura idan ka dawo cikin ‘yan boko misali za ka samu wani karansa ya fi musuluncin unguwarsu daraja karansa ya fi musuluncin unguwar da ake yi daraja eh kare saboda irin kudin da ake kashewa inda ba fa'ida yara ne suke zama a islamiyya suke magana ni ina zaune sai tana cewa an biya mata 850 wannan kwata din wannan tam ɗin. shi kuma ɗaya yake cewa ni babanmu ba zai kai mu irin wannan makarantar ba zai kai mu makarantar da less than 200 ko irin 150 ko 200 an still za mu gane karatu kuma muna ganewa kuma yadda kake ganin suna tattauna tsakanin su ɗan ɗari takwas da hamsin ba su fi ɗan ɗari biyu nan ganewa idan mutum musulunci ya damai yana iya takaita abin ya rago shi ya rago buri ya wa musulunci wani abu ana ganewa ai ya rago buri muna magana da wani malami wanda yake rike da section na boko ya ce sai tuttuɗo marayu ake kullum ana ta kawo marayu kullum na tamar ban da wata hujja fa ni face musulmi suka gina wannan gurin ba ni na gina ba fili ba nawa bane gini ba nawa bane nawa ne ne na musulmi ne waɗannan marayun musulmi ne a zuba su a ciki idan aka samu masu ɗaukar nauyinsu su ɗauka in ba a samu ba ko da rigar gida mu ba su ci karatu mun kubuta a wurin ubangiji ko da rigar gida amma bai yi wa ce mutum don mahaifinsa ya mutu ya tashi ba boko ba islamiyya wannan ba zai yiwu ba ana kalla wannan sai dai idan an kai adadin da ya fi karfin azuzuwan nan dole a haƙura kaga muna da hujja a wurin ubangiji jama'a muna gane wannan shi dama ƙa'idar musulunci cewa kake jama'a ku zo ga aiki mu yi a lokacin da kake cewa a zo a yi in ya zo ku yi in zo ba ka rabu da shi ka ci gaba da yi ran da Allah ya kawo shi ku yi tare ran da bai kawo shi ba ka bar shi ka ci gaba da yi kiran musulunci kenan kar ka ce sai wane da wane da wane sun zo a yi sannan za a yi ba za a taba yi ba jama'a na ganewa ba za a yi ba in ya zo a yi in bai zo ba a rabu da shi iyaka amma tsakani ga Allah israfi hatta na 'yan kasuwa barna mutum zai iya hawa mota ya hau jirgi barna iri-iri wanda da zai tebin wannan kuɗin, zai taimaki musulunci zai taimaka wa al'umma zai iya ɗaukar nauyin wani malami kawai wani malami ka ga yanayin activities ɗinsa a da'awa da jajirce wasu ka ce zo nan me ya matsalar rayuwa ka nawa kake ci kullum rayuwarka gaba ɗaya a rana kana buƙatar nawa don ka rayu kila malamin idan mai handama ne yana da iyalai da yawa da sauransu ya ce a rana yana buƙatar dubu goma ko sha biyar a rana in rayu idan aka ce mutum yana buƙatar naira dubu ashirin a rana mutum nawa yake iya bashi na shekara ban san ko kuna fahimta ba mutum nawa zai iya bada na shekara ko mutum biyu ko mutum uku me yasa saboda ya ajiye tunanin zuwa nemo kwabo ya mai da hankalinsa a kan me aikin da ake yi, saboda aikin da awa sai da ilimi. Kuna gane wa jama'a? Sa waɗanda za su yi da'awa a gaba ‘yan duniya, wanda abin da ya dame su kwalliyar rigarsu, abincin cikinsu da sauransu, kuma idan sun tashi sai su karanto maka wani hadisi an ce wanda ya sallar safe zai samu kaza sai ka rasa yanzu wannan ya taho ne daga Pakistan ya zo Najeriya ya gaya mun muhimmanci <laughs> wato eh, salatu duha ƙoƙari ne amma tsakani ga Allah a cikin masallacin nan yana da wahala ka fidda wanda bai san muhimmancin salatu duha ba <laughs> ta ce to yau abin da za a yi diskasin shine akan salatu duha wanda kullun limaman mu jamalawan mu suna mana bayani akan salatu duha wa mal jadid kaga kenan ba su zo da sabon abu ba ana ganewa to ƙarshe inda za a koma asali a zai ga cewa abinda suke kashewa wato kamar ya zama west ana ganewa akan da irin abin da ya kamata mu yi duk da cewa su da niyya mai kyau suke yi amma ba su yi akan shawarar wani malami masanin abin ba ba su samu consultant ake cewa ko malami mai da'awa consultant wanda zai dora su akan tsarin mai tsarin abin da ya shafi da'awa din ba ba su samu to don haka za a samu matsaloli to a nan meye mafuta shi ne wayar da juna yana da kyau muna da da tu'amal muna da filan. ana gane waye a nan garin Abuja misali cikin birni ko ƙauye yaro nawa muke so ya koyi sana'a yaro nawa muke so ya yi boko yaro nawa muke so ya makaranta wannan shi ne kashe wuta daga murhu banda kasancewarsa sadakatin jariya ana ganewa babu wata hanya da za a yi maganin crime da ake aikatawa irin ilmantar da mutane yanzu duk wanda ya gane illar kashe mutum zai kashe duk wanda ya gane illar shan kwaya zai sha ko zai siyar da sauransu ashe kaga muna iya kashe wuta daga mai daga murhu sannan manzo salasma ya ce duk wanda yake ɗaukan nauyin maraya yace ni da shi haka muke a cikin aljanna manzo Allah ya haka za ka ce ɗaukar nauyin maraya ba ka ba shi abinci ya ta ci ba a tashi mutum kawai a mara hankali ya ci ya ƙoshi ya him amma bai da fa'ida ɗaukar nauyin maraya mafi ɗaukar nauyinsa akwai abinci amma ba kamar ilmantar da shi addini da kuma zamaninsa da sana'ar da zai yi don ya rayu shi ma ta yanda zai zama ɗan ƙasa na gari ya ɗauki wasu irin mutane jama'a muna gane wannan yana da kyau a ce muna da tunani ba a ce maka dole sai ka yi a unguwa kaza ba a'a duk inda kake so ka yi ka je ka yi amma ya zama kana bin wani tsari da za a yi wannan amma a tafi da ka kuro a rika tafiya da ka akwai aiki gabanmu ko mu ce a'a mu muna so mu rika ɗaukar nauyin kaza karatun karatu kaza a gidan rediyo saboda karatun na da fa'ida fa'idar ta kai ga sauran musulmi jama'a muna gane wannan kokari ne idan aka yi haka kuma za a samu fa'ida ko ko muna so ma mu kirkiri gidan rediyon don yaɗa karatukan musulunci ko gidan talabijin duk wannan ba bane mai kyau a samu dai wasu mutane suna da hadasi suna da eh, mission kuke cewa ko ne suna da hadasin da suke so su cimmawa shi suka tasa gaba yara za su ilmantar mata za su ilmantar sana'a za su bada ilimin addini ilimin zamani gaba daya me za su kula da shi me suke so su canja idan muka leƙa muka ga waɗannan suna aiki kaza ba buƙatar mu ma mu sake shiga cikin wannan sai mu nemi wani aiki daban kuma sai mu kama yi jama'a muna gane wannan amma dukkan mu fa idan muna so mu yi wa musulunci wani abu wallahi ba za mu iya cin masa ba sai idan mun canja tunaninmu na abin da muke so mu ci da abin da muke so mu sha da abin da muke so mu yafa sai mun canja kowa sai ya rago idan ba mu rago ba to babu ran da musulunci zai samu wani abu a cikin Usmanu dan Affan Allah ya kara masa yadda ai kaga lokacin da aka yunwa amur ramada a garin Madina yunwa ake da kudin ka ba abincin sayarwa sai dai gwamnati ta sayar maka dan kadan ai rasa abinci Usman dan Affan a matsayin sa na mai kuɗi kuma babban ɗan kasuwa. Ya tafi yayo oda abinci daga Sham labari ya zo cewa odan nan tashi raƙumi dubu kowane makare ka da kaya wannan ya lodo gari wannan ya lodo kaza wannan ya lodo mai wannan ya lodo kaza ga sunan sun iso garin madina da safe suka tsaya kofar gidansa suka kwance duka raƙuman nashi ne abin da ke kai da dukiya nashi ne kamar za a ce tirela dubu ko ba shine ba da lokacin shine abin da ake transportation da sauransu da suka zo suka tsaya 'yan kasuwa suka same shi cewa duk abin da ka siyo dirhami ɗaya mun baka dirhami biyu Usman ɗan amfani ya ce an bani fiye da abin da kuka bani ‘yan kasuwa fa ka san muguntar ɗan kasuwa ba za a bari a saida jama'a da sauƙi ba suka ce mun baka dirhami ɗaya dirhami uku ya ce an bani wanda ya fi wannan suka ce ko dai baka so ka saida mana ne babu wasu ‘yan kasuwa a Madina in ba mu ba ƙungiyar ‘yan kasuwar ce gaba ɗaya muka zo wurinka amma dai ka siyo abu dirhami ɗaya mu ce mun siya dirhami uku ai mun yi ciniki mai kyau kenan zai je gun talaka dirhami biyar eh, ko ba haka ba yace ce wa kada uditu asfara min zalika an bani fiye da naku suka ce waye ya baka fiye da mu anan garin ka gaya mana shi ce Allah ya ce min duk guda ɗaya zai bani goma kuna da ƙari akan na Allah in saki muku suka ce a'a ba mu iyawa yace to na sayarwa Allah ya ce duk abincin nan a zo a raba wa talakawa gaba ɗayansa da raƙuman da komi ya haƙura wannan masifar da ake ciki a samu sauƙi wannan da'awa ce ko ba da'awa ba mai zaman kanta ya jama'a ta gaske ma ba ƙarama ba haka ya yi don haka in za mu yi aiki kowa sai ya ragu ai yana bukata yana da buri in dai muna son mu cimma abin da muke so mu cimma dole sai mun rago mai buri idan kowa ya ce abin da yake so ya sa na tufa abin da yake so ya ci na abinci abin da yake so ya kwanta da sauransu shi sai ya cin mashi ba abin da za mu yi musulunci an mu koma ga Allah kuma idan muna cewa da sannu za yi da sannu malam ba za mu yi ba amma idan muka fara koda da mutum daya idan mutum za mu tinkara idan muka fara koda da aiki daya idan aikin za mu fara ma iya fassara littafai mu ce wannan a rika fassara shi da Hausa ana raba mutane ko da turanci ana yin dan pamphlet kike sa ko me ana raba manufofi hanyoyi ga su nan amma matsala mutane su zauna kamar tsumma a cikin randa ba sa komi kwance to nan ne matsala saboda mun riga mun samu duka irin na rowa rowa ta riga ta bugi zuciyarmu kuma babin ke kara mana illa banda ci baya idan kana ganin wane baka amince da shi ba domin kada ka bashi dukiyarka ya canye sai ka je ka yi aikin a inda kake so ka yi wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun shikenan amma kar a zauna ba a yi a tsaya a yi wani abu Allah ta'ala ya taimake mu to wannan magana ta Abdullahi dan eh, Mas'udu da fatar zamu rike ta wanda bai yi umarni da kyakkyawan aiki ba ya halaka wanda bai yi umarni da eh, bai hana mummuna ba ya halaka ya ce wanda ma bai san kyakkyawan ba a zuciyar shi bai da iliminsa shi ma ya halaka haka wanda bai san mummuna ba shi ma ya halaka wa ƙala ya ce shi abdullahi ɗan masaudu ya ce yushiku man asha minkum an yara munkaran la yastati'u lahu gaira an ya'lama min qalbihi annahu lahu Ya yace in dai kuna rayuwa to an kusa a kai zamanin da mutum yana ganin ana barna kuna ganewa mutum yana ganin ana barna ana kuskure ba abin da zai iya yi face Allah ya gano cewa yana kyama abin a zuciyarsa iyakacin abin da zai yi Allah ya ga zuciyar shi cewa ya san baya so shin ba mu zo zamanin ba eh kana ganin ana barna yanzu sai dai ka kyamaci abin a zuciya yanzu kaga ai yaba wa gwamnati ake an kashe kuɗi dan kaɗan a independent an ce an kashe wasu 'yan miliyan ko ya ba wa gwamnati aiki inda za a ƙi yin independent ɗin nan don Allah me zai cutar da ƙasa akwai za a iya sa wannan dukiya a wani wurin da za a amfana ana gane wa amma a ƙasar nan an kashe biliyan sha biyar aka ko biliyan ɗari da hamsin ne a kan independent kan independent bikin ranar independent ko da abu ne mai kyau ala hasbi za muhim irin ƙasar da ake yunwa da talauci da mutum yana mutuwa a asibiti saboda dubu biyar. Kuna ganewa? Ya kamata a kashe kuɗi akan wannan abu in ana da hankali. Eh? Ai kaga wannan abu ne abu ne mai muni da ake a ƙasar nan. Kana ji kana gani sai dai kawai ka san kawai Allah dai ya san baka san wannan abu. Ai kar ne wannan Tun da watsi da dukiyar jama'a ne almubazzaranci ne. To sai ka kyamaci abin a zuciya kar ka fito zanga zanga. A'a Allah ya duba zuciyarka ya ga baka so kaga ana shan giya Allah ya duba zuciyarka ya ga baka so kaga ana yin tata Allah ya duba zuciyarka kaga ana saban Allah lokaci zai yi in ji Abdullahi dan Mas'udu kana ganin barna sai dai ka kyamata ka wuce wal adillatu ala ibtali hadha al qawli kathiratu dalilai da suka ainihin nuna kuskuren wannan magana suna da yawa wato kuskuren mai cewa dole dole sai ka hana banna da karfin tsiya dalilan da suke nuna cewa maganan nan kuskure ne wato dalilan suna da yawa Ya ce shahiratun ka dalilan masu shahara famin dalika yana daga ciki qissatul arabi labarin balaraban ƙauyen nan allazi bala fi fil masjidi wanda yayi fitsari a masallaci fa ankara alaihi sahaba ko sahabbai suka nuna jin dadin su aka samu wasu mutane suka daka mai tsawa wani hahumun nabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya hana su wannan ai sananna abu ne idan abu an san shi ban bukatar dogon bayani wanda yazo ya fitsari ai kaga yace li annahu shara'a fil mafsadati abin da ya fara shi ne ɓarna, ko ba ka ba tsari a masallaci ba barna ne, to sai ya fara ɓarna. wala wasa juz'an a minal Masjidi, ya lalata wani ɓangare na masallaci da mai da fitsari falau ankara alaihi da mutane sun ci gaba annabi bai hana su ba sun je suna ta dukan shi ko kaza ko to lamassa an ya kaza a baulahu da bai iya yanke fitsarin ba yanzu an tsaya ya gama fitsarin a nan ko ko a nan ko ba haka ba duk da cewa an mai tsawa amma ya yi fitsarin a wurin ya gama ana ganewa inda an ci gaba da daka tsawa annabi bai shiga magana ba aka ci gaba da daka mai tsawa to in ya tsalla fitsarin a can kafin an biyo shi da gudu ya sake sakin wani anan idan aka zo ya saki wani anan idan aka zo ana ganewa ya ɓata masallacin gaba ɗaya ko ina fitsari a marasa inda za a zuba ruwa an gane wannan amma da aka kyale shi ya gama a wuri ɗaya sai ɓarnar ta takaita mai a wuri daya barna ce da ta riga ta fara gudana ba za a iya maganinta gaba ɗaya ba to sai aka ce bari a rage mata ƙarfi madadin ya ɓata masallacin gaba ɗaya bari ya yi a wani juzi shi ne manufar da manzo salasalama ya hana su ba wai aikin da suke bai da kyau bane su da suka ce ba a fitsari a masallaci gaskiya suka faɗa ko ƙarya gaskiya suka faɗi umarni suka yi da kyakkyawa suka yi hani daga me mummuna amma kuma umarnin nasu bai zo a lokacinsa ba saboda mutumin nan mutumin ƙauye ne da ya sani da bai yi ba na biyu idan aka matsa to zai ɓata masallacin kaga babbar barna kenan garin hana karamar barna ya fi ya gama guri ɗaya ya jawo babbar barna sai manzon Allah ya hana su to wannan labari sananne ne to don haka wala adda zalika ila talawusi a maki ukura da wannan ya kai an lalata wasu wurare min masjidi a cikin masallacin wakaza haka nan dai lamma qila lin nabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da aka ce wa annabi ake ba annabi shawara aka ce uqtul ibnu ubay almunafiq Ke wai annabi me zai sa ba za ka sa a kashe abdullahi dan ubay ba shugaban munafikai faƙale yace ce la nasu anna muhammadan yaqtulu ashabahu kada mutane su je suna labari cewa muhammadu na kashe mabiyansa ba yayi ƙarya ce imani da ni ba yana ji na yaƙi na ƙarya yana tafiya tare da ni komi muna yi a wurin mutanen duniya suna ganin tare muke amma mu mun san ba tare muke ba domin ta bayyana cewa bai tare da mu to tunda mutane sun ɗauka yana tare da mu idan muka kashe shi za ce to mutumin da ke kashe sa ma kenan yanzu an samu babban barna masu zuwa su yi sha'awar musulunci su imani yanzu wannan kisan ya kare su ba za su zo ba ana ganewa sai sai to a bashi ya ci gaba da wannan barnar tashi ana haƙuri su kuma wayancan su ga haƙurin annabi su shigo musulunci ana ganewa kaga yanzu yayi amfani da me ya shake ce dar'ul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih idan kaga abu biyu ya haɗu mutane suna bukata a kawo musu amfani suna bukata a tunkuɗe musu barna to sai ya zama kai ne kake da dama ka ɗaya daga ciki ka fara tunkuɗe barnar kafin ka kawo amfani ana ganewa ne domin ko da aka ce wannan mara lafiya ne abinci bai faye masa amfani ba sai an mai magani idan ya fara samun sauki abinci ya fi shi kama jikinsa da sauransu amma idan bai da lafiya ko an dura mai wani sai ga bai da bai wata fa'ida saboda bai da lafiya fata'ammala nabi sallallahu alaihi wasallama ghadarat ibn ubay sai annabi ya hakura ya ɗauki wannan cin mutunci na abdullahi ɗan ubayyu ɗan salul wa in kanat mafasida duk da dai bannaci ya haƙura ya karba ana ganewa khashiyata hadhihi al-mafsadati al-udma saboda tsoron babban barna wadda ake ganin tana iya faruwa wahiya ita ce an ya nasu inna muhammadan sallallahu alaihi wasallama ya kutulu ashabahu barna ita ce kada mutane su ce annabi yana kashe me yana ainihin kashe wato eh, sahabbansa ko ko ka ce mabiyansa abinda ake so mu gane ‘yan uwa musulmi shi ne musuluncin nan namu Allah ne ya mana baiwa da shi kuma yana da tsare-tsare ana ganewa kamar yadda muka yadda wane yana da ilimi kan kaza wane yana da ilimi kan kaza mu yadda cewa musulunci na akwai masanansa duk abin da muke so mu yi to akwai masanansa jama'a muna gane wannan wani abin arna suke daukan daga musulunci ba sa son musulunci amma za su dauki planning tsari daga musulunci su yi implementation kuke sa ko su abin su kuma su cimma nasara amma mu masu musuluncin musuluncin bai faye yi mana amfani ba ba don komi ba domin rashin bin sa ana gane wannan domin rashin bin sa kowane mutum yana da barnar da yake iya hanawa kamar yadda kila kun ji da yawa a jihar Kaduna an fara yunkurin ko an ce an hana bara akwai zage-zage da sauransu amma hana baran nan ba karamin alkhairi bane ya kamata saura ma su yi ne si koyi a hana mai wannan bara idan ka ce musulunci ne bara tana nufin yarbawa ba musulmi ba ne ko ba haka ba ai akwai yarbawa musulmai ne ba sa bara irin da irin ta bahaushe da kwano da sauransu ko ba haka ba kana nufin musuluncinsu su bai ba naka ne Ke kenan akwai matsala a cikinmu? ba addinin ya kawo ba akwai bukatar mu zauna mu abin nan to a ce kuma a kawo yara almajiri school ita ma barna ce duk da a yanzu zai yi kama da amfani idan ka fara da mutane dubu goma za ka kare da dubu ɗari mutane za su ki ɗaukar responsibilities ɗin da Allah ya ɗora musu a Ƙur'ani. na ɗaukar nauyin 'ya'yansu su yi mai za su kawo su wurin free saboda interest na san na san banza musamman irin na malam bahaushe ana ganewa ce eh, to tun daga inda ake koyar da yara ni ma bari in kai ɗana a cikin almajiri waɗanda musulunci ya ɗaura mana wajibi maɗauki nauyinsu su ne wa marayu ko kuma waɗanda baban baya da ƙarfi sakamakon rashin aiki ko rashin lafiya ko tsufa ko wani dalili ba laifi ba ne idan aka ɗau ɗansa ɗaya ko biyu aka ilmantar da shi yana daga cikin almanafi'u jama'a muna gane wannan to amma sai a kasa fahimtar daidai sai a koma ana zagin bayan Allah abinda aka yi na hana bara abu ne mai kyau ana ganewa kuma muna goyon baya alkhairi amma muna fatan gwamnatoci su fito da tsari yau misali yara suna koyon sana'a matasa da zaman banza duk wanda ya zo koyon sana'a za a ba shi ɗari idan ya latti za a ba shi ɗari ko ɗari uku ina gaya maka sai ka kori yara inda za ka ba da ɗari a wuni a arewa dai inda na sani gwargwado ɗari biyar da kake ba shi transport da ɗan kuɗin kashewa kafin a ankara ya iya kafinta ko ya iya bakaniki shin wannan yaro da ya iya ya zama tayla shin wurin aikin tayla za shi ko ko wurin banga siyasa don yana da me aka ce na zo ka yi aiki zo ka yi gini zo ka yi tabayi zai tashi da wani abu ƙarshe ka ji tunani ya zo mai barin ya aure tunda yana da me sana'a yanzu ya zama mutum ko bai zama ba gwamnatoci idan suna da niyyar hana barna za su iya wannan kokari da gwamnan Kaduna yayi mubadara ce mai kyau wanda ya zama wajibi sauran mutane musamman musulmai mu goya masa baya da addu'a Allah ya bashi nasara ya gyara masa niyyarsa ya zama niyya ce mai kyau Allah ta'ala ya bashi nasara akan murkushe wannan sharri na bara da azzaliman iyaye suke tura 'ya'yansu bara ba a hana a yi karatun allo ba idan za ka cika gidanka da karatun allo shi kenan ba matsala amma yara da an gama karatun allo kowa a ajiyar abinci ya ce nan, kada wanda ya tashi tafi wani wuri don ba wannan a musulunci ana ganewa ba ka haihuwar ɗa ne in ciyar maka ban haihuwar ɗa kai ka ciyar mu sai dai in kana so ka taimake ni don Allah a ƙa'idar musulunci duk wanda ya karatu ba wanda ya bara to kaga duk wannan ya kamata ce ana lura da shi da kuma an zima ƙungiyoyi na ya za a yi a taimakawa mai marayu da sauransu me yasa muke maganar marayu saboda musulunci duk abin da kaga musulunci ya matsa a kai akwai manufa yaran nan idan ba su yi karatu ba to gaba ma sun zama me yake cewa hadari ga al'umma mazansu da matansu kamar da muke gani a yanzu yara da buhu suna yawon bola wai shi tsantar bola yake eh saboda ba mu da tsari ba mu da dokoki kawai tafiya ake to muna fatar ƴan uwa kowa zai ba da ƙoƙarinsa wajen ganin ya kai musulunci inda bai kai ba ya zama wakili na gari wa musulunci ya ƙuduri ba musulunci gudunmuwa a duk lokacin da aka nemi wane e ka ba da wata gudunmuwa ga wani aiki na musulunci da za a yi ana ganewa ai ka ba da gudunmuwa ga wani aiki na musulunci da za a yi ka yi ƙoƙari kai ma ka zama kana cikin wannan ko da jikinka ko da iliminka ko da dukiyarka ko da lokacinka ko da abin da Allah ya baka dama wannan tsare-tsare da muke karantawa ba muna karanta su ba ne kawai mu ɓata lokaci mu ji karatu muna karanta su ne domin su amfane mu duniya da lahira shin dalilin wannan karatu muna fatan Allah ya sa karatun ya amfane mu duniya da lahira insha Allah ta'ala nan za mu tsaya sai Allah ta'ala ya kai mu rana ita yau za mu dora daga kan wannan darasi na 71 kafin nan muna wa juna fatan alkhairi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah